hijira 1447 wanda kuma daidai da goma sha hudu ga watan mayu miladiya 2026 muna makarantar ko masallacin cibiyar dare awa ne da ke bisa titin kaduna a unguwar gwiwa locust da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin sunan abidawun rahimahullah a cikin ci gaba da karatu muna cikin kitabul adab babu bukane da ke magana a kan kyawawan halaye da za a yi koyi da su da kuma miyagun halaye da ɗabi'u da za a guje su za mu tashi babin firruksati fil jam'i huma bismillah wassalatu ala ala باب في الرخصة في الجمع بينهما قال حدثنا عثمان وابو بكر ابن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن فكر عن منذر عن محمد بن الحنفيه قال قال علي رحمه الله قلت يا رسول الله ان ولد لي من بعدك ولد تسميه باسمك أو كنيته بكنيته قال نعم ولم يقل أبو بكر قلت قال قال علي عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم باب في الرخصة في الجمع بينهما وانا باب ينا مغناني سوى باب لهي أهدى سونا النبي صلى الله عليه وسلم لكما كنايسا منكرنتو أبايا zaɓi aka bayar ko dai suna ko kuma kinaya amma ka a haɗe su wannan babu kuma ce babu lahi haɗe sun haka nan abu dawud suleiman ibn al-ash'as as ya ce yace haddathana usman wa abu bakr ibn abi usman ibn abi kutubu sita sun ruwaito hadisansa kuma siƙatin ne amma banda tirmidhi da nasa'i nasa'i cikin amal liyami wallaila ya ruwaito hadisansa sai tirmidhi cikin ashama'ilin muhammadiyya abubakar ibn abi shaiba abubakar sunansa abdullahi ibn muhammad ibn abi to shi ma kutubu sita sun wato hadisansa banda imamu tirmidhi imam muslim ya fi duk a asabul kutubu sita ruwaito hadisan abubakar ibn abi shaiba Kala waɗannan malamai guda biyu suka ce haddasna abu usama shine hammad ibn usama shi ma siqatun ne duk kutubu sita sun ruwaito hadisansa an eh, fitr fitr ibn yala al-thawri eh, afwan eh, fidr ibn khalifa eh, shi ma saduqun ne kamar yadda malamai suka ce kuma bukhari da ashabu sunan suka ruwaito hadisansa an mundir shine ibn ala al-thawri shi thiqatun ne duk kutubu sita sun ruwaito hadisansa an muhammad ibn al muhammad ibn hanafiya ɗa ne Ali ibn Abi Talib mahaifiyarsa ce al-Hanafiya daga cikin kabilar Banu Hanifa yasa ake ce mai Muhammad ibn al-Hanafiya in ba ka ba Muhammad ibn Ali ne ibn Abi Talib قال قال علي وشما ثقة ندو كتب ستة ثروتها الدسنسة قال قال علي رحمه الله رضي الله عنه قلت يا رسول الله Ali ibn Abi Talib yace na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nace ma ya manzo Allah in walida li ba'daka waladun idan aka haifan mini da bayan rasuwanka mahallul jawaz din kenan bayan rasuwan manzo sallallahu alaihi wasallam to ayi halatta hada suna da kinaya duk gaba ɗaya amma lokacin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to bai halatta ba ko dai mutum ya ɗauki ɗaya sunan manzo sallallahu alaihi wasallam yawa kai ne ko yawa ɗanai ko kuma ya ɗauki kinaya amma ba zai haɗe guda biyu ba to sai eh, aliyu ya ce usammihi bismika wa ukannihi bi kunyatika ina da dama ya mai suna da sunanka kuma mai kinaya da kinayarka qala yace na'am manzo sallallahu alaihi wasallam yace babu laifi kana da damar yin haka ولم يقل أبو بكر قلت قال علي عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدينين أبو داود سكروة حديث عثمان لكما أبو بكر بن أبي شيبة su abubakar ibn abi shaiba shi hadisinsa eh, bai zo da tambaya na da ali bin abi talib yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba sai dai hadisin Usman ibn abi shaiba shi ne zo da tambayar da ali bin abi talib yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka bayan rasul manzon sallallahu alaihi wa sallam yana halatta a sanya sunansa kuma ya kinayarsa حدثنا النفيلي يقال حدثنا محمد بن عمران الهجبي عن جدته سفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم وذكر لي أنك تكره ذلك وقال ما الذي أهلتني وحرم كنيتي أو ما الذي حرم كنيتي وأهلتني حدثنا النفيلي بن عبد الله بن محمد ابن النفيل النفيلي دو كتب الستة سورة حديثا كما ثقة النفس قال حدثنا محمد بن عمران الحجبي فيما مستور لي وتم مجهول الحال أبو داود كدن يرويته حديثا عن جدته صفية بنت شيبة صفية بنت شيبة إتما ثقة شيء كتب الستة قبادة سور ويتوها ديسنتا عن عائشة رضي الله عنها قالت ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata mace ta zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat ta ya rasulullahi ya manzo sallallahu alaihi wasallam inni qad wulidtu gulaman ni na haifi wani yaro na haifi da fa sammaituhu muhammadan na sanya mai suna muhammad wa kannaituhu abul qasim kuma ne mai kinaya da abul fa zukira li annaka takahu zalik an faɗa mini cewa kana kyaman yin haka nan shi yasa na zo in maka tambaya fa qala annabi ce man ladhi ahalla ismi wa harrama kunyati wane ne ko menene ya halatta a sanya sunana kuma ya haramta a sanya kinayata aw man ladhi harrama kunyati ko ko kuna ya fara gabatarwa menene ya haramtar da kunyata wa halas ne kuma ya halartar da sunana saboda haka duk babu laifi abinda ya halartar da asa sunana shi kuma ya halarta asa kinayata abinda ya halarta asa kinayata kuma shi halarta asa sunana saboda haka yin haka nan babu laifi to nan babu tafsiri ga wannan tambayar da ta yi manzo sallallahu alaihi wasallam bai ce mata sai bayan in ya zan babu ba tukuna yake halatta a yi haka nan ba to saboda haka min babin aula kenan min babin aula shine lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yana raye kada a yi haka sai bayan ya rasu saboda halin da ya yi shi don kanci. amma wannan hannun da ya yi ce ba hannun ne na haramci ba sai dai hannun ne na karhanci ban ji ba saboda masturul hal da ke ciki ko eh fiqhu hudun da ke cikin hadisun ne muke magana a kai tukun gani da tambayin ce babu tafsili kamar yana tafsili zo ba ga na alibin ibn Abi Talib tuna na Abi Talib ne sahih to wannan din zai zama da'if ne dole ne a ajiye tunda sun ci karo da juna a ɗauki wannan ke tafsir din don sai da yake bayan rasuwanka ina da dama in haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce eh to anan kuma hadisin da masturul hal ke ciki manzo sallallahu alaihi wasallam da ya bayani ba ba abin da ya halatta suna na shi halatta kinaya abin da ya halatta kinaya kuma shi halatta suna saboda haka yana halatta kenan ko da ina raye alhali hadisi ya inganta shi don kai ne ya hana kada ai haka nan kan wanda ya kuma haka nan kuma da saboda haka eh, fuqaha'u da ke daukan hadisan ko da ba su inganta ba suna kafa hujja da shi abinda suke cewa ke da suke min babu aula ko amma dai hadisan da suka yi hanyar su suka fi inganci su ne ingantattu to daga nan sai ma ja a fin rajuli ya takanna wale salahu walad babun ma ja a fin rajuli ya takanna wale salahu walad قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يقنى أبا عمير وكان له نغر يلعب به فمات فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه هزينا وقال ما شأنه قالوا مات نغره وقال يا أبا أمير ما فعل النغير جواب ما جاء في الرجل يتكنى وليس له ولد mutumin da aka wai kinaya amma kuma bai da ɗabi haihu ba amma duk da haka kuma sai mai kinaya wato haka nan din ya halatta kinan حدثنا موسى بن إسماعيل شين أبو سلمة أبو زكي ثقة كتب الستة سروة حديثا سجباتي قال حدثنا حماد shine ibn salama eh, shi ma siqatun ne kutubu sita sun rawaito hadisansa banda imam bukhari shi ta'aliqan ya rawaito hadisinsa qala haddathna sabit shine ibn aslama al-bunani shi ma siqatun ne kutubu sita sun rawaito hadisansa an anas ibn malik radiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا anas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa a wurin mu wali akhul sadiru ina da wani abin dan uwa dan yaro karami eh, yukna aba umayr ana mai kinaya abu umayr alhali ko aure bai yi ba ko abin nan balaga bai ba bale aure bale haihu yau wa kana lahu eh, nugharun yal'abu bihi yana da wani dan tsuntsu karami da yake wasa da shi famata sai tsuntsun ya mutu fa dakhala alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam zata yawmin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga a wurin sa wata rana fara'ahu hazinan ya ga shi abu umair din yana cikin bakin ciki fa qala sai ce ma sha'anuhu annabi ya tambaya me faru ga abu umair qalu suka ce mata nugaruhu ai dan tsuntsun nan nashi ne ya mutu saboda haka jimamin da yake ciki kenan faƙala sai annabi ya ce mai ya aba umair ya kai abu umair yana annabi sallallahu alaihi wasallam ya halartar da cewa hakanan tunna shi ma kire shi hakanan ya ce ma fa'alar nugairu me tsuntsun ya aikata mai faru ga tsuntsunka to da nan mahallin shahid kasancewa yawa wannan yaro kinaya wannan ya watsu idan ya kasance yaro na da sunan eh, wani babban mutum sai babun babun filmar ake tukuna قال حدثنا مسدد وسليمان ابن حرب المعنى قال حدثنا حماد عن هشام بن عروه عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله كل صواحبي لهن كنز قال فاقتني بابنك عبد الله يعني ابن أختها قال مسدد عبد الله بن الزبير قال فكانت تكن بأم عبد الله قال أبو داود وهكذا قال قران بن ثمان ومأمر جميعا عن هشام النهوه ورواه أبو أسامة عن هشام عن عباد بن حمزة وكذلك حماد بن سلمة ومسلمة بن قعنب عن هشام كما قال أبو أسامة باب في المرأة تكنى wannan babi na magana game da mace wanda ake wa kinaya حدثنا مسدد وسليمان بن حرب مسدد كتب الستة سورة حديثان بند مسلم بيو مسلم ده ابن ماجه ba su ruwaito hadisansa ba amma siƙatun ne hafiz suleiman ibn harb siƙatun ne kutubu sita sun ruwaito hadisansa al-ma'ana hadisan waɗannan malamai guda biyu don ma'anarsu daidai da daidai ne ƙala dukkansu sun ce haddasa hamad shi ne ibn zaid ibn dirham siƙatun ne duk kutubu sita sun ruwaito hadisansa an hisham ibn urwa an abihi urwa ibn zubair kenan da hisham da mahaifinsa kowane su siƙatun ne kutubu sita sun rawaito hadisansu an aisha radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat nana aisha ta ce ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullu sawahibi la kunna kunan duk abokan zamana shi na kowace tana da kinaya amma ni ban da kinaya qala annabi sai to faktana bi ibniki abdullah to sai ki dauki kinaya da ɗanki abdullahi wato ɗan asma'u kenan yarta don da ita bata haihu ba ita na na aisha bata haihu ba saboda haka da ɗan yarta asma abdullahi eh, ibn zubair da shi ake ma ita na na aisha kinaya a ce mata ummu abdullahi to ya'ani ibn ukhtiha wato ɗan yar uwarta kenan asma qala musaddadun musaddad ibn musarhad yace abdullahi ibn zubayr wato ɗan ɗan dan dan uwan dan shine abdullahi ibn zubair ibn al-awwam qala yace fa kanat bi ummi abdullahi saboda haka ta kasance ana mata kinaya a ce ummu abdullahi alhali ba ita ce ta haifi abdullahi ɗin ba saboda haka yana halatta a wa mutum kinaya ko dai da ɗan da ya riƙa ya zo ana mai kinaya uban wani sai wannan duk babu lahi a yi haka nan Abu ya ce wa wa haka za ƙala قران Ibn Tamam? to yanda aka koro hadisin haka nan qurra ibn tamam ya rawaito wannan hadisin Eh, to Qur'an ibn Tamam saduq ne rubbama akhta'a in ji malamai Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i suka rawaito hadisansa wa Ma'mar haka ma Ma'mar ibn Rashid al-Azdi shi ma ya rawaito hadisan daidai yanda lafazin yake shi ma Ma'mar thiqatun ne hafiz da kutubu sita sun rawaito hadisansa yace jami'an waɗannan malaman guda uku da malaminmu na farko shine Hammad ibn Zaid sannan ga Quran ibn Tamam sannan ga Ma'mar waɗannan malamai guda uku dukkan suratu an Hisham ibn Urwa nahawahu wato an abihi an Aisha wa rawahu Abu Usama shi ko Abu Usama Hammad ibn Usama kenan shi ma sukatun ne duk kutubu sita sun rawaito hadisansa an Hisham ya rawaito ga Hisham ibn Urwa an abbad ibn hamza ba an abihi ba sai ruwatu hisham an abbad ibn hamza to abbad ibn hamza siqatun ne bukhari ya ruwatu hadisansa a cikin adab al-mufrad sai muslim da sabu sunan al-arba'a wa kazalika hammad ibn salama haka shi ma hammad ibn salama ya ruwatu wannan hadisin kamar yadda muka ce siqatun ne duk kutubu sita sun ruwatu hadisansa illa bukhari shi ta'aliqan ya ruwaito ba mausulan ba wa maslamatu ibn ka'nab da kuma maslam maslamatu ibn ka'nab an hisham sun ruwaito ga hisham maslamatu ibn ka'nab thiqatun ne kutubu sita sun ruwaito hadisansa dukkan su waɗannan guda uku da abu abu usama da hamad ibn salama مسلمة بن قعنب دسر وتون حديث عن هشام ده هشام زواج من عباد بن حمزة بزواج عروة بن زبير كما قال أبو أسامة wato kamar yadda abu usama ya ce an hisham an abbad ibn hamza to hakanan nan ma hamad shi ma ya ruwaito ibn salama haka nan ma maslamatum na sa'anab ya ruwaito saboda haka uku uku kenan uku sun ruwaito isnadin su kankan kam hamad ibn zaid da eh, wane ne quran ibn tamam da ma'amar ibn rashid al-azdi suka ruwaito an hisham ibn urwa an abihi an aisha su ko aka samu uku su ma suka ruwaito cikin ɗaliban hisham ɗin abu usama sai hamad ibn salama da kuma masalama ibn qanab suka ce an hisham an abbad ibn hamza tukunna an aisha ba an eh, abihi ba su saboda haka eh, yana halatta a wa mace kinaya da ɗan ƙaninta ko ɗan wanta ko ƙaunarta ko yarta wannan ɗin ya halatta kamar yadda yake cikin wannan hadisin as-sahih babun babun fil ma'arif قال حدثنا هيوة ابن شريج الهضرمي إمام مسجد هند قال حدثنا بقية بن الوليد عن مبارك بن مالك الهضرمي عن أبيه عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيس عن أبيه عن سفيان بن أسيد الحضرمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب بابا في المعارف بابا بكا guda أكو uku hudu biyar na ga duk eh, sheikh abdulmusul abbad rahimahullah da ya sharhi abu dawo da duk ba su cikin sharhi ne na yi mamaki da yake duk ɗaba'ar da ke ga hannu duk gaba ɗaya na da aunil ma'abud akwai su ciki sannan matan na abu da ɗin da ke hannuna akwai amma sharh sheikh abdulmusul da babu waɗannan hadisan cikin na yi mamaki haka nan duk da haka dai sai zan abin da hadisan ke karantarwa kuma duk da dai suna da bambanci da yadda su yaƙi yake amma duk adab ne suke karantarwa wannan babu yana magana ne akan al-ma'arif wato gijibirci gugar zana wanka da kamar jarwai. haddasa haiwatu ibn shuraish haiwatu thiqatun li kutubu sita da suratu hadisansa al-habrami wato mutumin kasa hadra maut a kasan yaman in za a yi mai nisba sai a ce al-habrami alhali sunan garin hadra maut hmm, ba a kawo maut ɗin ciki <laughs> alhadrami ɗai eh, imam masjid hims eh, wato ya yi limancin masallacin hims hims kuma ƙasar sham ne ƙasar sham hims Ta wace haddasa baƙiyyatu bin alwali baƙiyyatu bin alwali saduku ne wurin malaman hadisi sai dai kasiru tadlis an du'afa yawanci idan ya rawaito hadisi ga du'afa sai ɓoye sunayensu saboda haka ya shahara da tadlisi bukhari ya rawaito hadisansa ta'liqan sai muslim da ashabu sunan an dubara tabni malik yace ko al-hadrami an dubara tabni abdullah ne tukun ibn malik jingina shi aka yi ga kakansa malik alhadrami shi ma mutumin kasan hadramaut majhulun ne bukhari ya rawaito hadisansa a cikin adabul mufrad sai abu dawud da nisa'i da ibn majah an abihi ya rawaito ga mahaifinsa abin malik to malik din gaskiya ban samu abin ga isna abin ga dinsa ba malik ya ambace shi ban ji ba ban ji ba مالك الحضر مياك عم بتشيش كده تو ننسى مجهول آه، شماء أبا مجهول أنا عبد الرحمن ابن جبير ابن نفيل عبد الرحمن ابن جبير آه، ثقة النيل bukhari ya rawaito hadisansa cikin adabul mufrad muslim da sabu sunan al-arba'a an abihi shi ma mahaifinsa jubair ibn nufair shi ma siqatun ne haka nan bukhari cikin adabul mufrad sai muslim da asabu sunan al-arba'a an sulaiman an sufyan ibn asid al-hadrami sufyan ya qala ko sufyan رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم الله صلى الله عليه وسلم ينا شيوا كبرت خيانة وتزنب تاي جرمة أن تحدث أخاك حديثا كبا أموانك الأباري هو لك به مصدق yana nan yana ta gaskata ka yana cewa kai yana mamakin abin da labarin ya kunsa wa anta lahu bihi kazib alhali kai ko ƙarya ɗaya kaka shara mai kin ko yana yana ta yadda yana gaskata ka ya san baka mai ƙarya to wannan zamba kenan cikin aminci ya ɗauke ka mai gaskiya ashe kai duk ƙarya ce kake shara mai to isnadin wannan hadisin da'ifun ne saboda waɗannan majahid majhulan guda biyu da ke cikin isnadin wannan hadisin sai duk da haka mugunyan ɗabi'a ce da wajib ne abin nan a guje a guji wannan ɗabi'a babu ƙaunar rajuli za'amu babu fi ƙaunar rajuli za'amu قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة قال قال أبو مسعود لأبي عبد الله قال أبو عبد الله لأبي مسعود ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعمه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس مطية الرجل زعم قال أبو داود وأبو عبد الله هذا حذيفة باب قول الرجل زعم wannan babu yana magana ne mutum ya zan tushen labarin da yake bayarwa shi ne an ce an ce to larabawa za'am za'am suke cewa mu kuma sai mu ce an ce na ji an ce na ji an ce duk tushen labarin duk mafi karfin labarin duk da zai bayar to zai sawowa daga tantagaryen labari inda yake da shaida sai dai jita-jita zutar da wannan ɗabi'a حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة كما لد مكتشي شين عبد الله بن محمد ثقة نيدو كتب الستة سنروة حديثانسا بند الترمذي قال حدثنا وكيع شين ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي ثقة فقيه كتب الستة سنروة حديثانسا عن الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فيما ثقة فقيه kutubur sita sun ruwaito hadisansa an yahya shi ne ibn abi kafir shi ma siqatun ne hafiz duk kutubur sita sun ruwaito hadisansa an abi shi ne Abdullahi ibn zaid al-jarmi shi ma siqatun ne kutubur sita sun ruwaito hadisansa qala qala abu mas'ud li abi abdullah cewa abu mas'ud al-ansari kenan albadari. رضي الله عنه قال لأبي عبد الله يا شيم أبو عبد الله وانيني أبو عبد الله شيني أبو داود أشيني حذيفة من اليمن shi ake nufin da abu abdullah sai zo da kinayarsa au qala abu abdullahi li abi mas'ud ko kuwa shi abu abdullahi din shine ya ya ce ma abu mas'ud ko dai abu mas'ud ya ce wa huzaifa kaza da kaza ko kuma huzaifa ne ya ba da labari ɗaya daga cikinsu ne kowanne ne dai dukkan su sahabbai ne ya ce ma sami ita rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ƙulu fi za'amu me ka ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗi dangane da me yaɗa jita-jita me ka ji dangane da shi قال يجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بئس مطية الرجل تر دا زعموا جيتا جيتا من مطية الرجل تابوا متن كنان شك هوا wato jita-jita da ya ji labari bai da tabbacin ingancin labarin nan da nan ne yana shi yaran don gaba ɗaya ya posting a ce duk abin da zai haihuwar mashi ta haihuwarwa ba wai ilimi kaɗai ne dole sai mutum ya samu tantagaryen labari dangane da ilimi sannan ya yaɗa duk da labari na baki da za a ji a yi mamaki a ji a yi nishaɗi to wannan ma ana buƙatar ya zamo labarin da za ta ƙarar ya zama gaskiya ne ba jita-jita kawai sai ka ta ƙararwa kamar yadda ka ga dama ba wanda shigowar wayoyi yanzu jita-jita din sun yawa in ba kai hatsara ba sai ka faɗa a cikin wannan tarko sai manzo sallallahu alaihi wasallam abin da ke cewa man haddasa bi hadithin yura annahu kadhibun fa huwa adul kazzabai hmm, duk wanda ya karantar da wani labari yana zaton cewa ƙarya ne to shi ma ɗaya ne daga cikin makaryata saboda haka bari har sai ka samu tabbaci tukunna dada, in za ka yada ka yada, don kamar abin da maganar da za ka furta ci falyakul khairan auli yasmut to haka ma yaɗa labari falyunshir khairan auli yakuf ko dai mutum ya yada alheri ko kuma ya kame to shine eh, mafi alheri amma duk ka yaɗa sharri to kana tare da wanda ya kirkiro wannan sharrin duk zunubin ku guda babun babun tafrajul yaqulu fi khutbatihi amma ba'd قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حجاج عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال أما بعد باب في أما بعد في الخطب كيف سيكون من اين to wannan babi na magana ne dangane da cewa amma ba'd a cikin hudu ba haddathana abubakar bin abi ba. ya gabace mu qal hadathna muhammad ibn fudayl saduqun ne sita surwatu hadisan sa an abi hayyan shine yahya ibn sa'id ibn hayyan at-tamimi shi ma thiqatun ne sita surwatu hadisan sa an yazid hakanan an ibn arqam radiyallahu anhu anna an sallallahu alaihi wasallam khatabahu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu hudu ba faqal sai ce amma ba'du saboda haka cewa amma ba'du wani yanayi ne da mai hudu ba yake shiga ciki sai ya amfani don ya rarrabe abin da ya gabata da kuma abin da ke tafi malamai sun fassara faslul khitab da Allah ambata cikin suratul sawad game da annabi Dawud alaihi salam sai wa atainahu fasl al-khitab malamai suka ce amma ba'du ya ka nufi da fasl al-khitab babun fil karam babun fil karam wa hifz al wa قال حدثنا سليمان ابن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم الكرم فإن الكرم الرجل المسلم ولكن قولوا حدائق حدائق الأعناق باب في الكرم وحفظ المنطق wannan babu yana magana dangane da yin hattara da yin amfani da duk kalma ta zan tana da harshen damu to wajibi ne a kiyaye lokacin da za a amfani da ita ɗayan ma'anar da take bayarwa mai kyau ɗayan kuma mummuna mara kyau to wajibi ne duk lokacin da ka kawo ga irin wannan wurin abin da ya fi kada ka yi amfani da wannan kalma eh, mai harshen damu kamar da Allah ya ce la ta ra'ina wa qulu don ra'ina din kalma ce mai harshen damu a larabci unzurna wato kaɗan jira mu su kuwa yahudanci wanda bai san ciwon kanshi ba saboda haka ma'anar sun bambanta to ba su amfani da irin waɗannan kalmomi masu harshen damu to alkaram na daga cikin kalmomi masu harshen damu mutum mai daraja inabi afirka <laughs> ko eh mutum mai halin girma ana ce mai kari ko sai saboda ta alkaramu abin ga ka kenan eh, tushen eh, shi ne mai eh, masdar shine ce wa mansub da kuma kiyaye irin kalmomin da mutum zai zanta furtawa haddathna Sulaiman ibn Dawud Sulaiman ibn Dawud al-Tayalisi Hisham ibn al-Tayalisi قال خبرنا ابن وهب الطيالسي ثقة ابن كتب الستة سورة حديثا أخبرنا ابن وهب شين عبد الله بن وهب المصري فيما ثقة ابن فقيه كتب الستة سورة حديثا قال أخبرني الليث ابن سعد فيما ثقة لي فقيه لي آه كتب الستة سروتها حديثا عن جعفر بن ربيعة فيما ثقة لي كتب الستة سروتها حديثا عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز فيما سروته حديث كتب الستة سروته حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqulanna la yaqulanna ahadukum alkaram kadayan ku yace alkaram yana nufin inabi fa innal karama ar-rajul wanda alkaram shine mutum musulmi to kafu amfani da wannan lafazin kuna nufin inabi inabi walakin qulu حدائق الأعناق تيلي كتيمي غونتي إنبي أفهم تقول كوكتي حدائق الكرم غونتي إنبي وكوكتي هكذا باب باب لا يقول المملوك ربي وربتي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن أجوبة وهديد بن شهيد وهشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي ولا يقولن المملوك ربي وربتي وليقل المالك فتايا وفتاتي وليقل المملوك سجدي وسجدتي فإنكم المملوكون والرب, والرب الله ورب الله عز وجل باب لا يقول المملوك ربي وربتي باوا kada ya ce ma Ubangida ne rabbi don kalma ce mai harshen damu ita ma baiwa Eh, ko kuma bawan kada ya ce ma uwar gijiyarsa rabbati mace ke da mallaka da shi don zai kira ta kada ya ce rabbati a yi amfani da wani lafazi na daban حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد شين ابن زيد ابن سلمة عفوا عن Ibn ابن أبي تميمة السختياني وحبيب ابن الشهيد وهشام آه، و وهشام وهشام ابن حسان هشام ابن حسان ال محمد شنو ابن سيرين دوكا ودنا ما لم يكون ثقة ني كتب الستة سورة حديثاً بند حماد ابن سلمة في بخاري تعليقا يروي حديثاً عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا يقولن أحدكم عبدي kada wani da ke da bawa ya kire bawansa cewa abdi bawana daga ce abdi yana ɗaukar mana biyu wa amati ko baiwata shi ko Allah in zai kira bayi ne a zai ce bawa dai sai ce mai ne shi ma abdi zai ce ko subhanallazi asra bi abdihi eh, ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim to saboda haka kada ubangida ce ma bawa ne abdi kada ya ce boya ta amati wala yaqulanna al mamluku rabbi shi ko bawa kada ya ce ubangida ne rabbi kar ya ce ba uwar gijiya ta rabbati wani ya kulil maliku shi wanda adda bayi in mace ta yace ko da ce fataya namiji fataya mace kuma ya ce mata fatati amma ya ce abdi ya yace amati ya kulil mamluku. shi kuwa bawa in zai kira ubangiji ubangida ne ko uwar eh, gidi ya kai ya ce sayyidi wa sayyidati shi ke na an raba fa innakum almamlukuna dukkanku da ku da bayanku duka waɗanda ake mallaka ne warrabbu wanda an rabbu Allahu azza wa shi shine Allah mai girma da ɗaukaka shi an rabbu نعم قال حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وحد قال أخبرني أمر بن الحارث أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الخبر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وليقل سيدي ومولاي حدثنا ابن السرح شيني أحمد ابن عمرو ibn sarh thiqatun ne muslim abu dawud da nasa'i da ibn majah suka ruwaito hadisansa qala akhbarna ibn wahab abdullah ibn wahab al-masri kenan thiqatun faqihun qala akhbarna amr ibn al-harith shima thiqatun faqihun da kutubu sita sun ruwaito hadisansa. anna aba yunus haddathahu shi amr ibn al-harith malaminsa abu yunus shine sulaim ibn jubair shi ya karantar da shi shi kuwa sulaim siqatun ne bukhari ya rawaito hadisan sa cikin adabul mufrad sai muslim abu dawud da tirmidhi sun rawaito hadisan sa ana bi radiyallahu anhu fi hadha al-khabari a cikin wannan hadisin wato hadisin da muka karanta ya gabata ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وليقل سيدي ومولاي أما حديث في أبو يونس وانت حديث دمك كرنتانا محمد بن سيرين عن أبي هريرة وانا وقد مكتشكي نا أبو يونس نسليم ابن جبير عن أبي هريرة وشي shi صح بسامونا بانجرين حديث بانجرين shine abu dawud ya bayani walam yazkur annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai ambata ba cikin hadisin abu yunus cewa qala abu hurairah bai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal yaqul sayyidi wa maulaya to annabi bai ce haka nan a cikin hadisinsa ba sai dai duk da an samu canjin lafazi sayyidi wa sayyidati ya gabata can nan kuma yake sayyidi wa maulaya ko dai wal yaqul sai yace sayyidi ubangidana ko kuma yace maulaya majibincin al'amarina duk yanda yake yayi daidai قال حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن ميسرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سجدوا فإنه إن يكن سجدا فقد أسهدتم ربكم عز وجل حدثنا عبيد الله بن عمر ابن ميسرة أنا كمي القواريري siqatun ne bukhari muslim abu dawud da nasa'i suka rawaito hadisansa qala hadathna mu'az bin hisham shi ma saduqun ne amma kutubu sita sun rawaito hadisansa qala hadathani abi shine hisham ibn hassan da ya gabata a can gaba kutubu sita duk sun rawaito hadisansa an qatada shine ibn da'amata sadusi al-basri shi ma thiqatun ne duk kutubu sita sun rawaito hadisansa an abdullahi ibn buraida to shi ma wasu malamai sun ce lahu ru'ya an abihi ne buraida ibn al-husayn radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا تقولوا للمنافق kada ku ce wa munafiki sayyid ki yalla bai wanda mina yake ga kuce mai yalla mai na gade ko ya zai zama sayyid alhali ga shi mina yake ya zan shugaban mutane fa yanki gaba ɗai ya zama gwamna kuma ga shi mina yake a ce ma Allah shi taimake ka Allah ya da ranka kuma mina yake amma ana cewa ko ba a cewa ana cewa ko oh, don kama yadda suke cewa irin siyasa irin ta najeriya mina hinci na cikin shika-shikanta ko saboda haka da wuya mutu ya tsallake ta don ta yi mina hinci don kami a kai ga abin da ya kujera don bayanta don a roshi wancan kungiya ko don a Eh, abin nan eh, a kare ta tukunna naɗa sai to idan haka nan ne to akwai matsala ga irin wannan hali da muke ciki na a ce ma munafiki wanda aka sani ga hili a ce mai sayyidun to ya za a ce in ba ce sayyidun ba a za a ce wacce kalma zai amfani da ita ta girmamawa cewa sayyidun din ba lafazi ne wanda yake lalle sai wannan kalmar ba duk kalmar da ke nuna girmamawa to bai halatta ai amfani da wannan kalmar ga munafiki inda kalma ce mai nuna girmamawa to ba za a amfani da ita saboda haka nan sayyidun misali ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayar ya ce fa ku don yadda lamari yake fa in ya ku sayyidan an ku na haike shi a shugaba faqad askhattum rabbakum azza wa jalla to kun husatar da ubangijin ku mai girma da daukaka ku zaɓi mai lahiki shi a shugaban ku don mai lahikai ke nan kusko da saboda haka akwai haɗari to ya za a yi komawa jihe za a yi a bar min haikai zalla eh ko ko dan kutsawa za a yi don a gyara hmm? banji ana gyarawa a kowa gwargwado abin da ke iyawa da zai gyara mana ka inda kake ba ka gyara eh na sani ban ce babu wahala ba amma kana yin gwargwadon ka, ko ba ka yi kana yin gwargwadon ka eh tun ran da Allah tsira duniya haka ake na kwarai su an yan kaɗan har kuma duniya ta naɗe ko na kwarai su an yan kaɗan ya <laughs> fahimta ko jawo duk manzanni da ake aikowa ai cikin yawanci waɗanda ake aiko su gare su yawanci ba da na ƙwarai da ba hmm? da an ta takaddama inda na ƙwarai na da ba a takaddama to saboda haka dole haka nan za a yi hmm? in ku gabar duk kuma rabban ga hannun mina haikai kuma kun shiga bani. saboda haka dole ne sai ta kiyaye ni a taƙiya kana ce mai shugaba ga baki amma da zuciyarka ba shugaban na a cikin zuciya ba an bayyanta ko illa an tattaku min hom tuƙa in kuna gudun sharri mm. to ku haɗa musu shugaba shugabanni a baki amma ga zuciya ba ku ɗauke su ba ku yarda da cewa shugabanni ba ne mm. za ta mu'amalar duniya ta ma'amala biya ta eh, ta eh ke kenan to haka nan ya kamata amma ba jayewa za a yi ba har lokacin da wancan bangare a samu na kwarai da zan siya cancanci a ce mai shugaban zahiran wa batinan haka nan ɗaya ta tahiya ko ba ran da za a samu duk gaba ɗaya ce kowa na kwarai ne waɗanda a shugabanni zai yi wa haka nan gabanai ne wuya to Allah samu dace da alkhairi Allah ran ma nan za dasa aya ko wa alaikum assalam wannan babin eh my lord so na ji eh, manyan lauyoyi ko ko hada kanana alƙalai duk wani alkalai na na high court eh, duk lord ake ce musu ma lord lord ɗin ba maula yake nufi ba ko allah yake nufi rabbu rabbu eh, lord eh, to in haka ne ba ya halatta in dai ma'anar shi shine ar-rabbu to ba ya halatta amma in ma'anar shi maula to wannan yana halatta saboda haka ya danganta da interpretation ɗin da za a samu wanda a daidai eh na misalin mai ana amfani da maula ga ubangiji kalmomi duk lokacin da kowace kalma da zaran aka furto ta duk wanda ya san ma'anar kalmar ko da tana da ma'anoni da yawa akwai ma'anar da ta firin jaya ga kalmar sai in ya kasance in ba ita ake bihi ba akwai ma'ana alhaƙiƙi sannan almajaz an fahimta ko? kyau saboda haka da an ce ashamsu wanda rana ta sama da kullu wa ko amma yana yiwa shi ne magana ba sai ka nufi saboda haka da an ce maula din kuma akwai ma'anar da ta fi rinjaya an fahimta ba a yawaita ce ma maula maula ba nan fahimta aiwa tun na ga shugaban da awa ya ce a dakatar da karatu yanzu har bayan sallah insha Allah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 Amén.